ya kori Lord Daurani bayan da jami'an DSS suka tare 'yan jam'iyyun adawa daga shiga majalisar dokoki ta tarayya. Rahotanni sun ce, sanatocin jam'iyyar APC mai mulki ne ke yunkurin tumbuke shugaban majalisar Bukola Saraki. Sarakin dai ya sauya sheka ne daga APC zuwa PDP sanadiyar adawarsa da shugaba Muhammadu Buhari. Bayan da ya sauya shekar, 'yan APC sun buƙace shi da ya sauka daga matsayinsa, amma sai ya ƙi. Hakan ta sa suka bunkasa makon shiga zauren majalisa, kuma suka haɗa kai da jami'an DSS wurin hana 'yan adaman shiga. Ƙudurin nasu dai bai nasara ba, kuma na cikin wannan turka-turkan ne, washin Baju ya yi sammacin shugaban ne DSS. Bayan da suka gama gana a vila ne ba da sanarwar sauke shi daga mukaminsa. A ranar biyu ga yilin 2015 ne da yi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya naɗa Lawal Daura a matsayin shugaban DSS. Lawan Daura tsohon ma'aikacin DSS ne wanda ya ritaya a shekarar 2013 bayan cika shekaru 60 a duniya. Ya fara aiki a shekarar 1982 kuma ya shugabanci ofisoshin hukumar a jihohin Kano da Sokoto da Edo da Lagos da Oshun da Imo. Lawan Daura shi ne shugaban hukumar na shida kuma an maye gurbinsa da Matthew Sayefa